sai kuma ga wani shi nan kasance mai karancin magana za ka wanzu kana matsayi mafi girma a cikin al'umma kasance mai karancin magana za ka wanzu kana mafi girma a cikin al'umma to me wannan abu ke nufi abinda ake nufi wata rana mun an gaice mu taro babban taro ne wannan mi sunanta su suka shirya taron to an yi izinin in yi magana a cikin zaman nan akwai kwamishina na tsaro na jihar kaduna samuel aruwa sai na faɗi wata kalma na ce idan idan yin magana darajish azurfa ne to shi yin shuru darajarsa kuma zinare ne wanda zinare ya ɗaran ma azurfa idan yawan yin magana daraja in a ce a sa su a skeli a auna a ce yawan magana daraja sa azurfa ne to shi kuma darajar yin shuru darajar sa tamkar zinare ne har ya ba wurin wannan magana ita ce kama ya rage shi ne Allah ce man so mata naja wanda ya shuru ya tsira daga cikin magabata ban so in faɗa kanin kuskure wani daga cikin sai ke cewa bai taɓa yin nadama saboda yin shuru ba amma so da yawa mutum yakan yi nadama saboda magana kuma duk wani abu da za ka furta a baki kamar ga zumin min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani mutum da zai furci da wata kalma kwaya daya face tare da shi akwai rakib da atid suna rubuta in ka faɗi alkhairi a rubuta maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw mi aw liyasmut aw liyaskut maza na yana cewa duk wanda ya imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗa alkhairi in ba za ka iya faɗa alkhairi ba me za ka yi annabi ce ka yi shuru to man so mata naja wanda duk yayi shuru ya tsira mutum nawa yawan surutun su yawan bakin su yawan maganganun su ya kai su ga halaka ya kai su ga halaka wanda da sun yi shuru sun zaɓi kalmar yin shiru da sun tsira da sun zauna lafiya man so mata naja duk wanda ya shuru ya tsira to shine abin da wannan wannan abu yake faɗi cewa ka kasance mai karancin magana zaka wanzu zaka wanzu kana matsayi mafi girma a cikin al'umma dan baka ce ba balatana a ce ka ci amma in akwai hikima ko islahi ko hitar da wani ma'ana a cikin zance a cikin ka to ka faɗa a shi sa Allah yake cewa a cikin suratul a'la nan fa zakkir inna fa'atiz zikra sai zakkaru man yaksha ka tunatar in tunatarwa ka za ta yi amfani da sunu wanda ke mai tsoron Allah zai yi taskiri zai wa astu zai wa astu idan kuma abin da zaka faɗa hatta ko wa'azi ne in bai da amfani kai shuru ko wa'azi ne in bai da amfani kai shuru za mu zo wata gaba inda za mu zo inda za ka fahimci da kulle makalin makami kowace magana tana da ma'ishin yinta ka isa ma ka yi magana a wurin mahallin gari matsayin <coughs> ka yi a kai ka yi magana likulli makarin bakarin wani kulli makamin makarin kowane wuri yana da wanda ya isa magana a wannan wuri yanzu matsayinka kai ya kai yi magana mun da mafi yawan malamai da kansu basu kiyaye wannan ba basu sani ba basu ma gane ba mal ilmu illa amal bi ba wani abu ne karatu walla sai ake da shi don ko ka karanta baka ɗabi'antu da ɗabi'an baka gane wane ne ni ba me matsayinka nan mahallin da ake so in yi magana kan kaza ka isa ka yi magana wanda za ka yi magana a kansa ka isa ka yi magana kan wannan abu irin maganganun da su dr gumi za su yi su kwanan lafiya su tashi lafiya kai ka isa ka yi su ka isa ka yi su to in baka sani ba ya kamata ka san shi sa annabi ya baka shawara ya ce barra aminkum munkaran ga bi yadi duk wanda yake wani abu da yake na munkari ne wanda yake ya sa a maka'ida annabi ce ka canza shi da hannunka in kana da iko fa in lam yasadi fa bilisani idan baka sami iko ba annabi ce yi wa'azi ka yi amfani da harshenka idan ka gano cewa in fa kai maganar nan wallahi wallahi wallahi wallahi Ka za ne biyo ma baya kuma baka da mataimaki ba Allah fa bi qalbi annabi ce kyamace abin a zuciyarka wa zalika adaful iman wannan shine mafi raunin imani to wannan kusan zan ce kaɗan daga cikin abin da ke ciki na kuma da abin da na fito da shi na bayanai ba iyakan ma'anan ke ba na hito maka da ɗaya ne kilan cikin kaza na ma'ana ka ma za ka fito da wata ma'ana ka ce ka kalli kaza wancan ya kalli kaza shi sa muka ce hikima kayan mumini ne